إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين ka tuna lokacin da Allah ya ce wa annabi Isa, ya kai Isa ɗan Maryam, ka tuna ni'imata a kanka, lokacin da na halicce ka ba da uba ba, ka tuna ni'imata a kan mahaifiyarka Maryam salam yayin da na zaɓe ta a kan sauran matan zamaninta, ka tuna daga cikin abin da na yi maka ni'ima da shi, yayin da na ƙarfafa ka da mala'ika Jibrilu, kana yi wa mutane magana, alhali kana jariri, kana kiransu zuwa ga Allah, sannan kana musu magana kana dattijonka kana faɗa musu abin da na aiko ka da shi zuwa gare su daga cikin abin da na yi maka ni'imarsa na sanar da kai rubutu na sanar da kai attaura wanda aka saukar wa Musa da injilar da aka saukar maka na sanar da kai sirrukan shari'a da fa'idodinta da hikimominta daga cikin abin da na yi maka ni'imarsa kana suranta tsuntsu daga tabo sannan kai busa a cikinsa sai ya zama tsuntsu kana warkar da wanda aka haifa yana makaho kana warkar da mai kuturta fatarsa ta kyau kana raya matattu ta hanyar roƙon Allah akan ya raya su dukkan waɗannan abubuwa suna faruwa ne da izini na daga cikin ni'imar da na yi maka na kare ka daga bani Isra'ila yayin da suka yi niyyar kashe ka lokacin da ka zo musu da mu'ujizoji bayanannu suka kafirce da su suka ce babu abin da Isa ya zo da shi sai sihiri bayyananne